Amu alaikum salam suna na Muhammadu Dadi. To Malam Muhammadu Labi mun ga kun fito wannan zagaye? Kun fito wannan zagaye na maulidin murna farin cikin samuwar ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. To Malam me za ka ce ma sauran al'umma wadda suke kallon ku akan wannan fitowar da kuka yi kamar wani bid'a ce ko kuma na abu kamar masu kallon ku? To su dai mutane ai fahimta ne shi karatu karatu ake yi. idan kai karatu za ka gane ita abin na gaskiya da abin da kake so da abin da ranka yake so shi kuma musulunci abu ne wanda ya zo da tsari da kuma littattafai wanda suka kawo da tsarin saboda babu abin da ya zo ta haka sidda shi kuma manzon Allah na kowa ne tunda Qur'ani ne ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi kuma wani gurin Allah ya ce wa ma arsalna ila rahmatan lil alamina shi manzo na kowa ne rahmatan lil alamina aka ce wani gurin kuma Allah ya ce wa ma arsalna illa kafatan lin nasi shi manzon Allah ka ta kirista ma nasa ne saboda zuwa ga mutane aka ce gaba ɗaya ba ware a musulmi kirista waye waye ba kowa aka ce linnasi zuwa ga mutane gaba ɗaya to da haka mu kuma da mabiya malam zazzaki mun fito ne kwar yaran mu da manyanmu domin mu nuna murnar mu da farin cikin mu domin samuwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko manzo dama manzo Allah ne da kansa ya aiko shi da alkur'ani dan ya shirye da dukkan al'umma kuma dole ba za mu manta da farin cikin samuwarsa ba saboda shi ne rasulin manzan da Allah ya ce irin rasuli ilal mashariqi wal magharibi wal yamini wa shimal wani babu manzo a duniya irinsa da haka shi yasa muka huto da matanmu da mazanmu da yaranmu da kanan domin ni kaina a yanzu aka jiya kamar yanzu ina Nijar domin maulidin nan ne kawo ni <laughs> yawo domin haka kuma aka insha Allah zan koma. Allah ya